بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد باب وند زي في في تسون وني أبو أكن سون الله فاشي الله يا أزب تاشد أبن سونسا كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به Allah ta'ala ya yi umarnin a gabatar a fifita sonsa a kan son dukkan ababen so a cikin faɗinsa kul in kana aba'ukum wa abna'ukum وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين anan Allah ta'ala ya yi umarnin a fifita sansa a kan son dukkan ababen da ake so guda jinsi takwas amma duk wanda ya gabatar da son wani abu akan son Allah to sai Allah tun a duniya ya azabta mai son da abin sonsa ibn al-qayyim yake cewa Allah ya yi hukunci kuma hukuncin Allah ba a raddinsa Allah ya yi hukuncin cewa duk wanda ya gabatar da son wani abu akan son Allah to sai Allah tun a duniya ya azabta shi da abin sonsa don haka Allah ta'ala yana cewa sai dukkan su muka kama shi da zunubinsa fir'auna ya gabatar da son mulkinsa ya yi kuma alfahari da shi a inda yake cewa ya ku mutane na alaisa li mulkin misra wa hadhihi al-anharu ta min tahti shin mulkin misr ba a karkashi na yake ba ga waɗannan ƙoramun suna gudana karkashin kulawata karkashin kulawata sai ya gabatar da son mulkinsa kan bin Allah to sai Allah ta'ala ya sanya wannan ƙoraman, daga baya ya gudana a samansa ruwa ya dulmiyar da shi ya halaka shi ƙarunu ya gabatar da san dukiyansa akan son Allah ta'ala sai aka azabtar da shi da dukiyarsa kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu kisarsa inna ƙaruna kana min Musa fa baga alaihim al-ayat a cikin waɗannan ayoyi ƙarshen maganin ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yana cewa kuma duk wanda ya gabatar ya fifita tsoron wani Allah akan tsoron Allah to sai Allah ya tsoratar da shi da abin da ya ji tsoro Allah ta'ala yana cewa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa kuma yadda lamarin yake wasu mutane sun kasance suna neman tsarin wasu mazaje daga aljanu sai hakan ya ƙara musu tsaurin kai don haka sakamakon yana nan ne ga jinsin aiki in kuma mutum ya gabatar da tsoron Allah to sai ka ga babu wani abin da zai iya cutar da shi Allah ka bamu son ka sa mu fifita son ka akan son komi ya Allah ka bamu mu tsoronka ka sa mu gabatar da tsoronka akan tsoron komai wallahu ta'ala a'lam